will the Senate confirm the nomination of Alhaji Lai as a minister of the government of the Federal Republic of Nigeria. Those in favor say aye. Those against say nay. Yadda majalisa ta amince da ministoci goma sha takwas kenan cikin ashirin da ɗaya da shugaban ƙasa ya aika musu sai dai kafin amincewa da ministocin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya yi wannan sanarwa da ya karanta wata wasiƙa da shugaba Buhari ya aika wa majalisar. I write to withdraw the nomination of Honorable Ahmed Musa Ibeto earlier submitted for confirmation as Minister of the Federal Republic. Saraki ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya janye sunan ɗaya daga cikin mutanen da ya ba da sunayensu a matsayin ministoci kuma shine tsohon mataimakin gwamnan jihar Neja Alhaji Ahmed Ibeto amma dai bai ba da hujjan cire sunan ba. Duk da amincewa da ministoci sha takwas a cikin talatin da bakwai, akwai mutane da dama da suka kawo ƙorafe-ƙorafensu. Da farko ga Imrana Wadanas, shugaban ƙungiyar haɓaka matasan Arewa. Kullum abin da muke ɗauka sanda duk aka ce za a ɗauki mutum biyar to kamata ya a ce akwai matashi guda biyu domin duk fafutukar da aka yi duk kwaranniyar da aka yi duk gwagwarmayar da aka yi matasa suka yi ta mu ne zamu waye gari cewa dama abubuwan yi a wurin ba yawa ke gare su ba kasan na ita muka sa gaba saboda muke ganin muke da rayuwa muke da sauran lokaci mu muke ganin cewa zamu zama manyan gobe mu ya kamata a jagorantar idan aka jagorantar da mu mu ma mu jagorantar na bayan mu to amma an kawo tsahi akwai wanda ya yi minista tun ba ma tun Obasanjo ba tun lokacin shagari kuma yau an ƙara dawo da shi a matsayin minista to me zai yi sai 'yan asalin birnin tarayya wanda shagari somna ya wakilta muna gan kamar za turo mana suna ɗaya at least daga abuja a ce wai shi ma zai zama dan minista amma da muka gan duka sunayen da aka kira a senate bamu gan ko suna ɗaya daga abuja ba shi ɗin ne ya samu da muka ce mu ba mu yarda da cutar da ake mana abuja ba so muna son at least a dan bamu ministerial candidate guda daya kamar duk um, sauran jihohin najeriya irin wannan korafin ne ya hana majalisar tantance tsohon gwamnan jihar rivers Cibike Ameci domin kwamitin ɗa'a da ƙorafe-ƙorafen jama'a a majalisar dattawa wadda ke ƙarƙashin jagorancin sanata sam anyawu ta ce bata kammala aiki akan nasa ƙorafin ba abin da ya kawo aka jinkirta tantance shi sai makon gobe madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya